Haka yake sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurari Assalamu alaikum barkama da wannan lokaci alheri Grace Abdu ce tare da sauran abokan aiki muke farin cikin kawo muku wannan shiri da wannan hantsi na ranar Lahadi. Yanzu kuma ga Zara Aminu Fage da shirin dandalin 'yan jarida. Assalamu alaikum barkanmu da warhaka. Barkanmu kuma da sake saduwa da ku a cikin wani shirin na dandalin 'yan jarida. Sunana Zahra Aminu Fage. A cikin shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako za mu kawo muku maimakin tattaunawar da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwariyayi da wani gogaggen ɗan jarida wato Malam Bashir Muhammad Bashir a jihar Kano inda ya tattauna akan irin alakar da ke tsakanin 'yan jarida da jami'an tsaro. wato alaka ce wadda ta daɗe tana kasancewa da mai aikin jarida da jami'in tsaro ta wani fanni ka iya ce musu dan juma ne da dan jimmai abin da yasa suka zama dan juma da dan jimmai saboda kowanne al'umma yake wa aiki abin da ake kira public service kuma kowanne al'umma tana amfana tana karuwa da aikinsa shi dan jarida kaman wani hijabi ne ko kuma wani mahaɗi ne tsakaninsa da mahukunta duk ƙasar da babu 'yan jarida babu ci gaba kullum nakan tuna maganar thomas jefferson shugaban amerika na uku a inda yake cewa ƙasa kowace irin kasa ce a duniya za ta iya tabbatar da 'yan jaridu ba masu mulki amma in ji jefferson ba za ta tabbata da masu mulki ba 'yan jarida ba wannan yana nuna cewa 'yan jarida ba kashin ya dawo ba ne a tafiya irin ta sanan kone irin mulki a kowace irin ƙasa a faɗin duniya duba da irin rawar da suke takawa wajen karɓo sako daga al'umma su danganta shi ga mahukunta su kuma karɓo sako daga mahukunta su danganta shi da al'umma shi ya sa su ko da yaushe a tsakiya suke su jami'an tsaro kamar yadda tsarin mulki na ƙasa ya tanada su ne alhakin kula da lafiya da rayukan al'umma ya rataya a wuyansu su kuma waɗannan su ne waɗanda suke sanar da al'umma abubuwan da mahukunta masu mulki suke a kowace irin siga ta mulki musamman a mulki na demokradiyya duk inda ka ga jami'in tsaro za ka ga ɗan jarida za ka ga 'yan jarida ka faɗa da ka faɗa suke aiki a lokaci guda a duk lokacin da aka ce an damƙe masu laifuffuka daban-daban kama ga waɗanda ake zargi sun aikata fashi da makami kama da wanda ake zargi sun aikata irin laifin satar mutane kama da wanda ake zargi sun aikata abin da ake kira damfara wanda mu muke cewa nine kama da waɗanda ake zargi sun tada hankalin al'umma a mataki iri-iri za ka ga irin wannan yanayi shi jami'in 'yan sandan da aka kawo zai kula da wannan jiha ya kira 'yan jarida ya baje kolin hulun waɗannan masu laifin da kuma irin abubuwan da aka same su da shi a hannu kamar irin makamai da dukkan wasu abubuwa na ta'annaci da za su yi wa al'umma to kaga anan idan su 'yan jarida ba su ba da haɗin kai ba ba su kuma yi tallar wannan kwazon da shi jami'in 'yan sandan yake yi ba to duniya ba za ta sani yi ba waɗanda suka naɗa shi ma ba za su san ya yi ba to kaga nan gurin ɗan jarida ya zame wa jami'in tsaro dole abin da ya kamata ya kamata kowanne ya kalli kowa a matsayin da ake ce masu wato abokan ci gaba lokaci guda su haɗa kafaɗa da kafaɗa ƙarfi da ƙarfi domin kowanne ya ga ya tabbatar da ya kai bantansa akan irin haƙƙin da tsarin mulki kowannensu a cikin guda biyu akwai inda tsarin mulki ya masa matsugunni akan cewa yana da wata dama wadda ta bashi dukkan wani irin iko da zai gabatar da aikinsa a matsayinsa na wanda yake faɗakar da al'umma da nishaɗantar da su da ilmantar da su da kuma gaya musu abubuwan da suke faruwa a tsakanin mahukunta da su kansu talakokin kasa. shi kuma jami'in tsaro shi ma a yadda tsarin mulki ya masana sa matsugunnan a matsayinsa na wanda aka ba shi dama ko aka ba shi alhakin kula da rayuwar al'umma don duk a lokacin da ake so a ga an tabbatar da tsaro na kasa. kuma duk lokacin da aka ce akwai barazana ga rayukan al'umma to ko da akwai mataki na freedom of expression na yadda ake da yancin faɗa albarkacin baki a matsayin na aikin jarida idan aka ga duk rahoton da aka buga zai kawo barazana ga national security to za a iya aje wannan labari ba za a buga shi ba duba da irin illar da abu zai a sha'anin tsaron kasa don sha'anin tsaron kasa ya fi dukkan wani interest da wata bukata wadda za a iya gabatar da ita a tabbatar da ita da sunan wai ana da yancin da za a yada labarai don ita kanta kungiyar yan jaridu na kasa da sauran da masu ruwa da tsaki sun yi wannan to abin da ya kamata a kalla ko a duniya da ta ci gaba ko su a kasashen da suka ci gaba duk abin da aka san cewa zai iya illata matsayi wato national security tsaron kasa to ko da akwai haƙƙi na faɗa albarkacin baki akan auna a ga fa'idar yin haka da rashin fa'ida. Ku ga fara ta mai taba sai mu bari duniya ta ji ka tabo yan jarida ka fara ya shayar rawa ta yi mai ba za ya zama dan jarida wato ɗazu kai maganar dokoki da ka'idoji wanda suke wa wato jan ragamar harkokin gudanar da aikin jarida sannan kuma akwai dokoki da suka shafi yadda jami'an tsaro ya kamata ko su kansu ko mutane su dinga aiwatar da kansu wai inda ake samun irin wannan takaddamar ta kace na ce wannan ya shiga hurumi wancan bai shiga ba misali da sauransu eh, dokokin namu ne watakila suka tsufa za a iya cewa ba su dace da yanayin da zamanin da ake ciki ba ko kuma a'a masu aiwatar da dokokin ne daga bangaren jami'an tsaron zuwa bangaren 'yan jaridar ba sa bibiya ko ba sa bi sau da kafa waɗannan tanadi na dokoki. Eh, kowanne za a iya samun irin wannan matsala duk aikin da ka sani akwai abin da ake kira ethics hmm. akwai dokoki akwai sharaɗan gudanar da aiki shi kansa tsarin yadda ake ba da labarin na akwai dokokin da suke tabbatar da yadda ake tabbatar da wannan aiki kuma za ka ga galibi su kansu daga bangaren jami'an tsaron akan wuce gona da iri saboda an jahilci wannan dokoki waɗansu kuma sun san da dokokin kuma ake take su ko ga 'yan jarida su ma akwai ethics ɗin da kowa ya san akwai su ma suke take su kowane bangare ana samun wannan violations ɗin da ake gani na kare dokokin nan mm. illa iyaka abin da ya kamata ya yi da duk kowane bangare zai san hurumin dokarsa ko da ya sani ɗin zai aiwatar da abin ɗari bisa ɗari cikin yadda aikinsa zai inganta to ko da an samu takaddama a bangarorin guda biyu abu ne mai sauki mutane su gane wanda yake da laifi da dan jarida da jami'in tsaro kowanne yana iya fuskantar matsala a rayuwarsa jami'in tsaro ya rasa ransa a filin daga a lokacin da yake kokarin kare lafiya al'umma da kayayyakinsu dan jarida ya rasa ransa a filin daga shi ma a lokacin da yake so ya ɗauko rahoton abin da yake faruwa a lokacin da jami'in tsaron yake so ya aikinsa to kaga dai nan dan juma da dan juma da dai yana nan yana nan kwarai da gaske wai yaya kake ganin za a yi wani hanyoyi kake ganin za a bi a rage waɗannan takaddama da rashin fahimta da ke wakana wasu lokuta a lokaci musamman a nan najeriya misali musamman a daidai lokacin da ake fuskantar kalubalen tsaro waye ya kamata ya taka wata rawa wajen ganin cewa an daidaita al'amura abin da ya kamata a yi shi wannan haƙi yana kowane bangare a ciki ya kamata a samu abin da ake kira sinaji hmm. wato fahimtar juna tsakanin jami'an tsaro da ma'aikatan yada labarai kuma kullum abin da yake kawo mana cikas ne. rashin shirya majalisun taron karawa juna ilimi da za a kira masana a waɗannan fanni guda biyu da masana a harkokin tsaro da masana a harkokin yada labarai hmm. a ɗauko kasidu da za a gabatar a kira waɗanda suke da ruwa da tsaki lokuta-lokuta ana wayar musu da kai ana nuna musu dukkan wani nau'i na ayyukan da ya shafi bangarorin guda biyu domin su fahimci junansu idan aka yi haka ana kara wayar da kai kullum ana ganewa ai yanzu idan ka duba za ka ga hatta ɗabi'u irin na jami'an tsaro a da da yanzu misali a ƙasar mu Najeriya za ka ga an samu abin da ake kira civility a tsakanin jami'an tsaro da ma mutanen gari za ka ga tsari irin na ma'amala ya canja wayewa takan shigo kuma kullum a aikin nan akan ɗauki yaran da suka yi ilimi suke shiga cikin irin wannan ayyuka. an zo da wani sabon wayewa da kusan ake ganin cewa jami'in tsaro ba abokan gaba al'umma ba ne abokan hudda ne wanda kuma suke da haƙƙin su ga sun kare lafiyarka da kayayyakin ka. shirin dandalin 'yan jarida na wannan mako zai dasa aya. Sai kuma wani makon mai zuwa idan Allah ya kai mu za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Yanzu a madadin waɗanda suka taimaka wajen kammaluwar shirin wakilinmu da ke jihar Kano Muhammad Ibrahim Kwari da bakon namu wato Malam Bashir Muhammad Bashir. Ni Zahra Aminu Fage ke cewa ku huta lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. kuna tare da sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga maimaicin shirin tsaka mai wuya. Tsaka mai wuya. Yau jami'in ɗan sanda ko soja idan ya mutu yana gidan gwamnati, wallahi in bai hankali ba hakkin shi bai fita ba sai a kori iyalansu. yau idan shi ma'aikaci da yake ofis bai yadda aka juya abinda bai kamata ba kuma shi ya yi wucin da na bugi aka ja ka da wani kuɗin ba to sai dai shi shugaba da yake sama ya da koran ma'aikata. jama'a assalamu alaikum barkan ku da wannan lokaci barkan mu da zuwa da kuma sadon mu da ku a wannan sabon shiri na tsakamar wuya wanda ke ci gaba da duba alƙawuran da shugaban najeriya muhammadu buhari ya yi na yakin neman zaɓe mu duma mu gashin waɗanne daga cikin su ya samu nasarar cikawa kuma waɗanne ne suke bashi ruwa har yanzu nan To a cikin wannan shiri ne yau za mu ci gaba da duba matsalar tsaro da matsalar cin hanci da rashawa wanda suna daga cikin abubuwan Buhari da Buhari ya alkawarin zai tunkare su. Sannan kuma za mu taɓa hada zargin da ake wasu ministocinsa da cewa sun an zarge su da cin hanci da rashawa din. Ba da bayan haka za mu duba mugashin Buhari zai iya magance yakin Boko Haram din nan kafin shekarar 2023 lokacin da wa'adin nasa ne yanzu na biyu zai kare. Ba da bata lokaci ba na haɗa ku da wakilin namu na Yola Ibrahim Abdul Azizi domin ya ci gaba da kawo muku muhawara din. Ɗaya daga cikin alƙawarin da gwamnatin APC ta yi gwamnatin ku shine na batun maganar yaƙi da cin hanci da rashawa. Ya zaka kwatanta kawo yanzu mai ka da cin hanci da rashawa kuma an samu nasara in akwai ka bani misali. Eh, Mala Ibrahim. Barista zan zo wajen ka ina da shi da duhu nike. Tsaya. Tsaya. Kuma wannan gwamnati babu ma'aikaci ɗaya da aka ce an zarge shi kuma gwamnati ta yi buru ta zara ido ya bar wannan waje a bincike shi babu shi in ban da magu wannan ma da dalili ne ya yi ya yi yawa idon al'umma wanda har kasashen duniya ma sun sa baki har ma sun nuna su jami'an cin hanci da rashawa na babacin david ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba aka cire ba an hukunta shi yana zuwa kotu ai kotu ku ne da kotu ku ka san me yake a kotu da kotu ba ta yake ba da zai zanna kotu yayin shari'a kotu ne to in ban da ba ku ne ku ne da ne mu ai wannan gwamnati wannan ma ko da ake kira wani jiya na gwamnati wanda ita tana zaman kanta saboda haka jiya gwamnati da wanda kira uh, wajen shari'a gare ita take da wannan hukin hakkin da zai wannan abu saboda haka ni ba za ka ce Buhari baya yi ba yau ita uh, uh, yau idan kana da shaida akan cewa ni in nan fa wani kaza yana da ya saci kuɗi ga inda ya sata ga yadda ya sata ga takardun da ya sata ga inda ya je kuɗin ka zo wallahi za mu je a ja ka mutum da izinillah. Eh. Sai Allah ya kawo ka zan nuna maka kuma zan baka zan kuma zan baka har da bayanai bari in sa ido in ga me za ka yi a kai. To tuna ku. Insha Allah za yi. Insha Allah za yi. Mutane su ne suke zo Allah ya za yi Allah san zama ne siyasa ne amma irin yan siyasa Abuja. To ba da ba za mu To ba. Du. Du. Du. A barista ya ce ku saurare ni. To ku saurare. dawa muke sa baki to ku shiru to ku saurare ni yawa to bari barista barista to bari bari sa, sa, bari sa, eti to bada ma, to du to du to ku saurare ni to yanzu barista barista to jama'a kamar yadda rigiya muku muna tattaunawa ne da waɗannan 'yan siyasa ah, mun taɓa batun tsaro kuma yanzu muna batun abin da cin hanci da rashawa kun ji ra'ayin kowane bangare yanzu akwai abin da bahaushe kan ce wai ah, idan ɗaya na sata aka ce da dawa na da ware wai me yasa wannan matsala na cin hanci da rashawa ya kici ya kicin yawa ne ah, bani soma da kai duhu wannan matsala na cin hanci da rashawa ya kici ya kicin yawa matsalan yaki da rashawa ya kici ya kicin yawa saboda rashin gaskiya da zalunci na shugabanni shine gaskiyar magana misali yanzu jami'in tsaro dan sanda ko soja da ya kamata ya yaki wannan cin hanci da rashawa wallahi albashin shi ma wani lokaci yankewa ke bayan haka kuma yana ci yana gani mai laifi ta wuce amma sai wani babba daga sama ya yi magana ya sake shi kuma ta babban zai zai ba wa kuɗi shi din nan kuma yau jami'in ɗan sanda ko soja idan ya mutu yana gidan gwamnati wallahi in bai hankali ba hakkin shi bai fita ba sai a kori iyalansu ba a kula kuma na kasan nan su ne masu aiki na sama kan suna ne sai abin da aka kai musu bayanin da na suka kai musu shi kawai ake amfani da shi ana yaudarar mutane gaskiyar magana kuma ma'aiki yana wajen na kasa wanda suke grassroots dinnan su ne suke hula da kowa su suka sa abin amma kuma su ake tauyewa hakki wasu na gani kamar kan cakula za a ce za a biya su hakkin su yadda ya dace wallahi ko wani shugaba ba zai yi magana ba za su yarda ba ko domin za su yi kokarin kare wayannan su wanda kuma yau za ka je an fitar da makudan kula da wallahi uniform na ɗan sanda dai sai ya biya da shi har tabel da takalmi da kansu suke saya kuma hukumansu ba ta ba su wani kudi na musamman na sayan wayannan kayan aiki. To ka gaya mini yadda yaki da cin hanci da rashawa zai yi sauki. Wanda kai ta mm. kai kama karshen ta kafin ma a kai ka wajen aikin da ya dace sai ka san wani ko ka kama kafan wani. Mm. Amma in za a yi aiki fi sabili layi a cire son kai a cire son zuciya a bawa kuma kowa hakkin shi ga wayansu matsalolin da muke cikin nan gaba ɗaya da ba mu fuskance su ba damu al'ummar najeriya da talakawan najeriya an yi wa wannan shugaban gasa kyakkyawan zaton zai yi wannan aiki abun takaici shine sai ya zo ya yi buruz bai damu ma da kokeko wanda kuma a wannan lokacin da yake neman zabe hatta talaka sun ba shi gudumawa ta sayan kati a tura mishi. Eh, to ba da to za ya yi kuka ya ce talaka sai ya sayi man fetur naira hamsin. To barista barista barista za mu zo. gidan badan shugaban kasa zai rage. Za mu zo za mu zo. A wajen an ba shugaban sojoji na sama a aikar kuma shalagin su ake daukan su ko gwamna yau yana so ya je wani ya nema za a bashi kuma ya biya kuɗi dun an shaladin din saboda haka ni abin da yake son faɗa ni na karin bayani akan yadda shi ah, mai girma HCO ya faɗa ah, eh, cin hanci da rashawa a Najeriya ba abu ne wadda za a ce wai yau eh, za a iya share ta dungurungun ba domin ita cin hanci da rashawa nan tana da madafa kafin a samu makamanta yau idan shi ma'aikaci da yake ofis bai yadda aka juya abin da bai kamata ba ko kuma shi ya yi wocen da na bugi aka ja ka fi da wani kuɗin ba to sai dai shi shugaba da yake sama ya dinga koran ma'aikata kuma har asirin su zai tono eh. amma da shi ake haɗa kai ake wannan satan to duk ya kamata ya kamata mu a ciki mu a zuciya gaba ɗaya ya kamata kai dinga da firawar su kuma a dinga kowa yaran mu cewa kar a yadda a yi hakinci kar a yadda a zalunci kar a yadda a kasa ana kowa mutane kamar yadda yake da lokacin mu ana kowa a makaranta wa against indiscipline to umar duhu umar duhu corruption umar duhu umar duhu umar duhu yawa saurare ni a batun cin hanci da rashin wannan yanzu kuke bada misali da abin da ya fara shi magu amma akwai batun kansa shi kansa ministan shari'a ana zargin sa shi ma da abin da ake zargin magu amma kuma yanzu har wannan ya kuke ganin wannan dambarwa ne tukunna malam abdulazizu mala abdulazizu duk Allah mu faɗa kan mu gaskiya zargi fa ba tabbatar da wannan hakkin ba tabbatar da wannan zargin akan mutum ba ka daina wannan maganan zargi zargi ne a kai mana a bincika a gani wannan duk abin da aka yau kan da makon aka faɗi na shi kan ba kai shi yanzu yana gaban eh, kwamiti na bincike ba saboda haka duk da suke faɗa magana nan ka taɓa ga kwararren takarda an kai ne cewa ana zargin wane da kaza wane da kaza ba ya ba kai ba shi wadda yan yan yan yan yan yan kungiyan eh, sa kai da suka kai din nan wadda aka kai akan eh, shi a tojiyar na federation shi malami ai shugaban kasa ya karba kuma yana kan dubawa ai abin da ake ce duba abu yana da shugabanni yan sanda na ciki yana da shugabanni yan sanda na waje yana da shugabanni na tsaro da yawa da za su yi masa bincike kafin ya kafa kwamiti a kan mutu. saboda haka to bari mu dawo yan farko na Najeriya gaba da shi wato Adjana bai kamata a yi zargi kawai sai a dauka hau kai kai sai a ce daga gaskiya to du kai dan adamawa ne du yana yana laifi ina ina mm. mai kira akan cewa a saukar da shi a hukunta shi in bai da laifi kuma sai ci gaba da aikinsa sa ban ga aikin da shi ya gaza za a ce baya yi ba. To du du saurare ne. Baya jin shawaran shugaban eh, abin a to jiran federation sai sa kawo masa wannan abubuwan duka Don da suna aiki tare tunda shi yake duban eh, eh, ma'aikatansa ai da an samu masana a tsakanin saboda duk wanda ya sata hmm. a kama shi. A dukkaninku 'yan Adamawa ne a lokacin da gwamnatin APC take mulki a Adamawa an yi zargin kanta a cin hanci da rashawa wanda ya sa ma ka so ta aka yi babu misalai na ɗaukar ma'aikata da sauransu sannan kuma ga PDP a yi batun ah, cin hanci da rashawa kuma a matakin jihar ku ta adamawa to ni kan a jihar adamawa kan akwai wanda ya ce wai ga satan da jami'ar apc ta yi ne in yana da shaida ya kawo mana kuma a kai ta mana ga efcc ga icp sa kai a jihar bincike mana ai kowa ya san gaskiyar magana yau ko security board da ake wadar abin da ake ba a zaman tsaron nan a tambaye gwamnati mutane jihar adamawa a tambaye dan wani aiki show in an san da ake da kudin tsaro na jihar adamawa ai da miliyan ɗari biyar ne an zo kara ya kawo samun da ɗari tara yanzu me ake yi da ita mene ne ke faruwa a jihar Adama saboda ta mu ba wannan ne da mu a yanzu kuna duka ana cin hanci da rashawa kenan Adama ban fahimce ka ba a tabbata cewa ba yau satan da ake nan ai kowa na ganin ta aina gwamnatin jihar ya ce da ta bar mulki nawa ta bari a ba kan bashi da ake abin ajin bin jihar da ba hau wannan gwamnatin zuwa wannan lokacin nawa ta karba saboda haka wannan ba wai wani magana za mu tsaya muna dogon bayani akai bane don talaka ya sani kuma aka ce jiki magayi kowa ya ganta jihar da ba yau to to to shikenan to ba eh, da sai ce shehu kaji ya zargi gwamnatin ku na PDP kan cewa Adamawa ma ita mata wannan ah, batun cin hanci da rashawa ga ya bada misalan abubuwan da suka faru To alhamdulillah mu kan dai a ta a jihar Adamawa talakawan Adamawa jihar Adamawa gaba ɗaya suna alasan barka da wannan gwamnati da cewa ba mu cika ko shekara ɗaya da rabi ba. Dalili kuma eh, kafin wannan gwamnati ta zo ta yi wa talaka alkawari kuma alkawarin da ta yi nan zuwa yanzu da ikon Allah jiya dai muka dawo na murbe shekaran jiya kuma mun je guyu da Shenek wanda kuma duk abin da tace za ta yi shi yasa muke zuwa don ba karfi da kudin da ba a nuna mana ba. To a gaishe ku malamai to nan zamu ja aya a wannan tattaunawa ta yau sai Allah ya kawo mako na gaba inda zamu zo mu ci gaba da duba batu na gaba wato alkawari na gaba da Buhari wanda ya shafi sha'anin tattalin arziki shi yana samun nasara wajen bunƙasar da tattalin arzikin ko kuma waɗanne ƙalubala yake fuskanta. kuma wani tasiri wannan masifa ta coronavirus ta yi akan tattalin arzikin najeriya yanzu a madadin shi ibrahim abdulaziz da bakin nasa da kuma grace alheri abdu ta taimaka wajen haɗa shirin nan ne ne aliyu musufan sokoto a washington dc sai an jima. Waɗannan shirye-shiryen suna zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 1725 da kuma 60. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya sauraron mu kai tsaye a tashar mu ta VOA Africa kan mita 200.5. Baya ga haka a koda yaushe mai sauraro ke bukata zai iya sauraron mu kai tsaye a shafinanmu na intanet voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Kafin mu ci gaba bari mu shakata da wannan faifai da ke bisa inji. something up. Don't be down there acting high head. Everybody see, let us live our country. It's time to protect yourself. Protect your family. setting na shofeya. Ebola eh, eh. in town, Ebola eh, You must watch your and You must not push me isa. When the plum, don't it. When the monkey won't play, don't play with it. When array and sweating too much, please avoid them. You must tell your friend them. Yeah. to protect. somebody to tell somebody that Ebola is real. Somebody, please tell somebody to tell somebody that Ebola is here. Protect the old man then, protect the puppet then, protect the children then, protect your brother man, protect everybody in every environment. No time to be silent. Report any case you see in your community. When the person be vomiting, be calling this skin jet, it should report it. And for too much shaking hand, too much body contact, Ebola not play play. Traditional practice, eh. on the body bene, eh. my people be careful. My people, Ebola is a severe disease in human and animal. We spread fast. There is no treatment Ebola, but help worker can get you treatment for the symptoms. Ebola cannot spread through air or water. The only way you can get Ebola is to get in direct contact with the blood, saliva, urine, stool, sweat, semen of an infected person or infected animal. For our traditional people, when somebody dies, don't go touch the body with your bare hand. You can call the health worker closer to you to help you to bury the body by where clothes and gloves. Don't go touching the dead body or bathing the dead body or brushing the dead body teeth. That help. health for who wearing protected clothes and gloves will help you to bury this body, my people. It's time to protect yourself. Protect your family. Protect your community. time to protect yourself. Protect your family. Protect your community. Cause Ebola is A message from the Minister of Health. So, madalla masu saurare. nan kuma muka kammala shirye mu baki ɗaya na wannan lokaci sai kuma da rana ku ji abokan aikinmu da wani sabon shirin ciki har da shirin matasa a duniyar gizo na madina mai shanu wanda zai zo muku da karfe hudu na rana agogon najeriya niger da kamaru karfe uku agogon ghana yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da solomon abo da ya hada shiri da ba da umarni alheri ke muku fata alheri ku wani lafiya mu kuma mu kwana lafiya lafiya da alheri.